بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها نعم من جاء بالحسنة فله خير منها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 سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد shugabannin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na wurin local government tun daga shugaba zuwa ga yan majalisar jagororin wannan kungiya a wannan gari na alkammu shugabannin wannan makaranta ta ibadun rahman ɗalibai mayan bakin da aka gayyata 'yan agaji iyaye mata iyayen al'umma dukkaninmu gaba ɗaya ina karanta mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farawa da ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ke da ikon zartar da abin da ya so a lokacin da ya so ba tare da shawara da wani ba salati da sallama marar iyaka su ƙara tabbata ga babban jakadan Allah annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alai Allah ka ƙara yarda da yardaddun sahabbansa da tsarkakakkun iyalansa da suka bi su da kyautatawa zuwa ranar ƙarshe manasabar da ta haɗa mu a wannan mareci a cikin wannan gari na alkammu gari mai tarihi da albarka garin ɗaya daga cikin waliyan allah malam umarun mu alkammu ɗaya daga cikin mataimaka ga mujaddadi usmanu bin fodiye dukansu allah ya ji kansu da gafara shine walima ta sauka alkur'ani mai girma na ɗalibai ɗaya-ɗaya har guda sittin kuma ɗaliban ba ma ordinary ɗalibai ba ɗalibai iyaye mata matan aure da allah ya magamdakatar suka sauke alkur'ani har su sittin hakika wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce ba wai ga garin alkammu ba ko wurno har ga jihar sokoto abu ne na farin ciki kwarai a ce ga wata makaranta wadda ɗalibai matan aure guda 60 suka sauke alkur'ani mai girma wannan ya gwari cewa muna ƙara samun ci gaba a rayuwa kuma ya gwari cewa lalle ana karatu alkur'ani ya gwari cewa matsalolin da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa idan muka koma tsakaninmu da Allah muka rungumi wannan alkur'ani Allah zai yi wani maganin su lura da cewa walima alkur'ani ce kuma akwai tsare-tsare da dama na makaranta na walima da kuma jawabai da za su biyo bayan wannan wa'azi alarma ba sai mun ja wa'azin nan ya yi tsawo ba watakila aya guda za ta iya taimaka muna zuwa wannan aikin a cikin mahakamun tanzil Allah jalla wa yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam na'am wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Allah ta'ala ya ce inna hadha alqur'an haqiqa wannan littafi shine alqur'ani wani littafi ne ake ce ma alƙur'ani shine littafin da Allah ya aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa littafin da shi ne gatar kowane musulmi duk musulmin da ya rike alƙur'ani to ya rike babban kundi babban makami wanda zai samu nasara duniyarsa da lahirarsa duk mutumin da ya yi nisa daga alkur'ani to ya nesantar da kai ne daga abin da zai kawo mishi buɗi da rahama duniyarsa da lahirarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce misalin muminin da yake karanta alkur'ani kuma yana aiki da wannan alkur'ani misalin sa kamar misalin wani turare ne mai kamshi wanda za a fesawa wanda idan aka shigo da shi farfajiyar nan kowa zai ji kanshin wannan turaren misalin muminin da bai karanta alkur'ani kamar misalin mutumin da ya sha turaren da an matacce wanda ba a jin ƙanshinsa misalin munafikin da ke karatun alkur'ani kamar misalin da ya samu wani mutum wanda ya samu wani abu cikin kayan marmari wanda yake da zaƙi yana ɗan tattaɓa yana jin zaƙi munafiki ne amma saboda yana karatun alkur'ani wannan hasken alƙur'anin yana taimaka ma rayuwarsa misalin munahikin da bai karatu alƙur'ani shi kuma dulun dulun yake babu komi a rayuwarsa daka Allah ta'ala a wannan aya yake cewa inna haza Alƙur'an. hakika wannan littafi alqur'ani ya hadi lillati hiya aqwam yana shirya suwa zuwa ga hanya miƙaƙƙiya wadda akalla musulmi kullum so goma sha bakwai yana roƙon Allah ihdina siratal mustaqim idan ka riƙe alƙur'ani to zai zama mafita a gare ka imamu ɗabrani ya fitar da hadisi a cikin mu'jam ɗinsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan littafi da kuka gani alƙur'ani ɗarfuhu bi yadillah wa ɗarfuhu bi aidikum Ya ce sa na farko yana a hannun Allah subhanahu wa ta'ala sa na biyu yana hannunku sai ce ku bihi ku riƙo da alƙur'ani jabau-jabau ku karanta shi ku yi aiki da shi ku san ma'anonin abin da ya ƙunsa sannan ku darajanta shi ku mutunta shi ku mutunta ma'abuta alƙur'ani sani ya ce ku in tafi zalik in har kuka aikata haka lan tadillu ba'di abada ba za ku bace bayana har abada kenan duk wata matsala da muke samu a matsayinmu na musulmai a rayuwa da za mu mai da mu ga Allah mu dawo mu karanta wannan littafi da galibi matsalolinmu da sun warko kuskure ne a ce musulmi ya tashi da lokacin da ya gari har zuwa darensa bai karanta alkur'ani ba ƙur'ani yana haskaka rayuwar mutum ya sa ya kai matsayin da shi da kanshi sai ya yi mamaki irin wannan matsayin ba ƙur'ani ba littafai guda biyu da Allah ya saukar kamin alkur'ani su ne a taura da injila da makamantansu Allah ya yi ma'ahalul kitabai ne wata ishara cewa walau annahum aqamut tawrata wal injil walau an أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم نعم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله تعالى يتشهد أتي سوركي التوراة الإنجيلة da aka saukar musu da ma sauran wayuka da aka saukar daga wajen ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala to da sun ci abinci min foƙihim wa min tahti arjulihim da ko wani loko daga ta ko ina Allah ya kama yi musu buɗi duk mutumin da ya riko da alkur'ani ba zai ce ya zai yi ba duk mutumin da ya riko da alkur'ani duk rigimar da ake yi duk tashin hankalin da ake yi Allah zai yi masa mafita yanzu ku kalli bawan Allah nan da nake tare da shi asalin garin su magarya nan wurin muke ko ba magarya yake ba shi ya su magarya ciki ina wurno da ba dan alkur'ani ba da bai tsaye wannan wurin da ba dan alkur'ani ba da inda su sun hakai ba su kai ba da ba dan alkur'ani ba wata alfarma da wata dama da yake samu da bai same ta ba kenan alkur'ani yana haskaka rayuwar mutum ya ɗaga shi ya martaba shi ya kai shi darajar da shi kai ne zai yi mamaki ni na ga wannan a rayuwata kuma da yawa daga cikin bayan Allah sun ga wannan a rayuwarsu yanzu a matakin karatu na boko abinda aga alarama digiri amma zai iya zaunawa ya yi magana mutumin da adda digir-digir ya saurare shi saboda alfarma da girma na alkur'ani lokaci? wazin ba an ce babu lokaci a shi da aka jama'a mu rike alkur'ani mu girmama alkur'ani mu darajanta alkur'ani abu na biyu irin wayanan taruka da aka shirya wa taruka ne wayanda suke da muhimmanci kwarai da gaske to amma mutanenmu ba mu cika ba su muhimmanci ba na yi imani da Allah da ba taron alkur'ani na ba ya haɗa mu a wannan wurin da yanzu adadin waɗanda suke hannun malam rubuce waɗanda aka gayyata da galibinsu suna nan zaune ko wakilansu suna wannan wurin me yasa ba mu ɗauki littafin da Allah ya aiko mana a matsayin wahayi ba da girma me yasa ba mu ɗauki littafin da mutumin da ya rike shi yake zama haske gare sa ba imamu shatibi a cikin shatibiya yana yana da wasu baituka da ya waɗi masu muhimmanci a takaice mai tsaye suwa ya zo ya tsaisar da ni wanda ya karatu alkur'ani ya yi aiki da shi Allah ya taimake shi ya harrace wasu abubuwa a cikin alkur'ani wasu adadin ayoyi ko surori ko ya harrace alkur'anin gaba ɗai idan aka zo ranar alkiyama mahaifinsa da mahaifiyarsa kan biza a samu su na zinari wani karatu ne za a yi a duniya wanda za ka mallaka kwalaye wanda idan aka je lahira za a samu mahaifinka da mahaifiyarka kambi na zinari me yasa irin wa'annan makarantun ne ba mu ba su muhimmanci kamar yadda muka ba muhimmanci da makarantun nan da aka zuwa koyon sana'a koyon abin samun tuwo na'am yana da muhimmanci a biɗi tuwo yana da muhimmanci a yi kasuwanci domin a samu a yi rayuwa mai kyau amma mu sani makasudin mu zuwa duniya shine bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ƙur'ani shine abin da zai jagoranta mu zuwa wannan aikin wannan mu da ya sauka yanzu sama mimbari da muke karatu da shi saboda hasken ƙur'anin da muka gani gare shi yanzu haka da muka ga wurin suna ɗan tangantagar haka mun ga kamar kila suna da alarmomi da sai muka kwace shi muka je da shi garin sokoto bayan tafsirai da muke sa shi yayi mu ga har yanzu bai bani anguwar da nake sai muka yi kokari alarmu ya bude makaranta ta har da alkur'ani domin a kai ɗiyan al'umma a karantar da su a wannan makarantar idan ka ga da ake tururuwa a makarantar ana karantar da alkur'ani kuma ana samun fa'idodi kala kala za ka yi mamaki da ka ina yi kaina wasiya da mahalarta wannan taron da wayan da aka gayyata mu bar wasa da irin wa'annan taruka wa'anda suke da alaka da addinin mu wa'anda suke da alaka da ainihin ƙur'anin mu da gab da lokacin siyasa ne aka yi wannan taron da ko ba da alƙur'ani ba za a zo don ƙuri'ar mu jama'a gaskiya na ko ƙarya na da ko ba da alƙur'ani ba za a zo don ƙuri'ar mu to duk wanda ke cikin takardar ne ya jiya da babban murya mun ga suna yi ko muna saurare mu ji wace hidima ya yi ma alƙur'anin da mahalicin wannan alƙur'anin mai magana a wannan alƙur'anin afuwan ce mahalicci mai magana a wannan alƙur'anin wanda shi ya halicci shi wannan ɗin ya ba shi daman matsayin da yake wace gudunmuwa zai ba irin wannan makaranta wadda ta yaye irin wa'annan ɗalibai zarata guda 60 a cikin garin alkamu ba garin wulno ba da ka yi ƙoƙari a mutunta alkurani a mutunta ma'abuta alkurani Allah ya bamu ikon haka Allah ya sa mu wannan walima albarka muna saurare dazu an ambata cewa shugaba na kungiya yana ne yana ta kwantar da manya manya na wannan karamar hukuma mu dai baki muke a wannan karamar hukuma yan kallo wakilin shugaban kungiyar izala nake inda koma zan hada mai in ce wurno kan in ma in ce alhamdulillah in ma in ce malam suleiman gyara i bayanin mi an kai da gidan mari su ce tir da aka ku bari su ce tir ku bari jawabin ne ya tsaya garin in ce alhamdulillah wurno kai ce dukkan shugaba bai iya faɗin komai ya agajin nan su faɗi abin da aka yi kuma ku komi ga wani dan matashi nan dawo da yana iya bakin magana da haka yi kokari a taimaka ma wannan makaranta a yi abin da zai sa mu ce lalle mun zo walimar ɗalibai a alkammu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 domin mu wakilce shi a wannan walima a lokaci biyu bayan an gabatar da ni a matsayin mai nasiha kuma shugaba ya umarci yi jawabi a madadinsa abinda muka gani a idanunmu shine abinda za mu tabbatar ma shugaba abinda ya faru a wannan wuri hakika mun yi murna kwarai na ganin wayannan 'ya'ya na wannan gari da suka samu wannan falala da daraja ta alkur'ani cikin manyan bakin da aka gayyata abinda kawai yanzu kunnuwan shugaban kungiya suka jiya shine gudunmawar da alhaji mai akwai jare diyar basuwa ba mu ji wani daga cikin manyan baki ba an faɗa ko alkawalance ko kuma a a a kai tsaye ya ba da wata gudunmowa na kalli takardar jadawalin waɗanda aka gayyata ba sani ba ko babu wakilansu a nan ko kuma akwai wani alkawali da suka yi ma makaranta wadda za mu isar ga shugaban kungiya watakila kila ta hannun shugaba na wurno alkawallan za su hito ko shi malam awal abu na biyu wannan makaranta kamar yadda ni tambayi shi malam awal kusan ta yi shekara 25 da kahuwa idan an kalla za a ga azuzuwan da suke karatu wasu azuzuwan ma ba su da sili to irin attajiran da muka sani akwai a wurno karamar kuma wurno lasima a ce kama a cida garin a cida da ita kanta wurno to ya kamata da kan wannan garin alkamun kansa to ya kamata a ce wannan makaranta a adadin ɗaliban da gare su ana kiran ya mini suna da ɗalibai fiye da dubu biyu da yan kai ɗaliban makarantar islamiyya da ma har boko suna yi a wannan wurin to ya kamata a ce wannan hilin na makaranta an ƙara faɗaɗa shi an ƙara azuzuwa sannan nan sun gyaru yanzu malam awala ya ambata cewa alhaji mai akwai jare da md shi ya gina wannan masallaci ya zagaye wannan wurin a jihar sokoto ko wani lokaci sai mu ji ana faɗin alhaji mai akwai alhaji mai akwai shin mai akwai ɗaya adda akwai babu wasu masu akwai ɗin mai akwai ɗaya ake so ya shiga aljanna ku duk ba ku son ku shiga aljanna alhaji mai akwai idan a gina masallaci ce a ce alhaji mai akwai can alhaji mai akwai can alhaji mai akwai jaredi Allah ya saka ma wannan dattijar alhairi ga ayyukan da yake na alheri mu kalli shi fa ba dan wurno ba ne ba dan wannan yankin ba ne aka gayyato shi ya zo da ƙafafu ne ya zagaya ga wannan makaranta da masallaci ya kuma ya izo wakili har shi malam awwal da sauran mukarrabansa suna sa rai cewa tunda ya zo da kai ne watakila akwai abin da zai biyo wakila na gina azuzuwa don mai akwai ya gina azuzuwa da yawa gina masallaci ya gina masallaci ya da yawa do Allah mu samu masu akwai masu akwai akwai akwai akwai cikin wannan karamar hukuma masu iya fitar da dukiyarsu domin ma Allah aiki mu sani dukiya aro Allah ya bamu ko mu barta ko ta bar mu in muka yi aikin alheri shi ne sa mu samu abin da za mu samu gobe in ba mu yi aikin alheri ba kuma wannan dankan mu yana yiwa mu bar magaran da ba su iya yi muna aikin alheri. yana yawa mu bar wa'anda da an raba gado za su tafiya su ina a matsayin shugaban kungiya ba mai wa'azi ba ba duk da haka zan dan bada misali na wasu abubuwa da nake ji wajen masu rabon gado akwai wani mai rabon gado da ya ce bai taba raba gado ba a wannan kasa yake ya ce bai taba raba gado ba ya ji ko ɗiya sun a shigarin sun ce Allah ya gafarta mu baba daga wanda da an ba shi sai ya kuwa sai wanda yanka bashi ya ce sabuwar mota sai wanda gida sai wanda zai shekawa da gudu ya samu kuɗi sannan an sha barin mata a bar musu gado ba su iya gina maka komi na alhairi ku yi tanadi ga irin wa'annan ayyuka kamin ku bar duniya Allah ya sa mu wannan makaranta albarka shugabannin wurin suna kokari kwarai Allah ya sa musu albarka shugabannin alkambu suna kokari kwarai Allah ya sa musu albarka Allah ya sa kamin wani lokaci kila da za a gayyato mu ko wa'azi ko irin wannan mu ga azuzuwa sun zagaye wannan wurin mu ga wannan masallacin ya daga mu ga wannan wurin ya zama santa mai kyau ta karantar suwa da da'awa wanga bai da wani abu wanda adda nauyi ga attajiran da muka sani a wannan yanki da kawo ila attajiran nan ko isan musu abin da aka yi a wannan wuri lalle ko bayan wannan taro lalle mu ga abin da za su yi kunnuwan musu jiya ga shugabanan zai bi su da wayoyi wasu zai cin musu shi ma mallan awali zai cin musu wannan umarni ne daga shugaban kungiyar izala na jihar sokoto allah ya bada ikon cikawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wani lokar gwamna yana cewa a madadin shugaban kungiya a yi musu godiya ga alhaji faru ko wurno da ya gina musu azuzuwa guda nawa guda goma sha shida a cikin karamar hukumar wurno lalle ya yi kokari kwarai allah ya saka masa da alheri da kujerun wannan aji irin su alhaji faruku ina ji shine ke harkar nos to iri ne a ƙara faɗakar da shi da extension cewa irin wa'annan wurare bancin wurno wurno uwa ce bayan ita da yema sauran gundumomin ka shugaba ya shigo ya kara ayyuka alheri don ko bayan ranka a tuna a ce lokacin da shugabawa ne ka shugabanci shi ya kawo wani ya aikin alheri Allah ya gafarta mai assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya saka da alheri Ah, ina ganin wannan shine karshe amma kahin murhe da addu'a ah, a madadin shugaban majalisar malamai na wurin local gamman malam muhammadu umar marnuna ya ce yana gaida dukan wanda ya halarci wannan kuma yana goja gare shi wa ya so ya zo nan saboda wasu dalilai waɗanda suka yi ƙarin shi shi yasa bai samu zuwa ba mun ɗauka zai zo kahin a kammala wannan taron to amma abin da ke gaban shi babu shakka shi ya masa da baibiya shi yasa bai samu zuwa ba amma dai yana godiya ga dukkan waɗanda aka gayyata da waɗanda ma suka yi gayyatar da waɗanda suka yi karatu da dukkan ɗaliban wannan makaranta duka yana miƙa godiyar shi zuwa gare su kuma yana musu fata alkhairi don haka sai a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu wannan taro mai albarka da addu'a sallu ala nabil karim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 Allah biyu da al'amari ya kacanta ne Allah ka tabbatar da mu akan sunnan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka lilantar da arzuka mu Allah ka yi mana makaraji na alkhairi Allah ka yi mana albarka kawa kasashen mu albarka ga dukkan kasashen musulmi Allah ka haɗa kan musulmi akan sunna Allah ka nisanta mu daga bid'a Allah ka roshe bid'a da mutanen bid'a mai rabon shari'a Allah ka shirya da shi wanda bai da rabon shari'a abin da ya dacewa da shi Allah ka san shi Allah ka yi mishi dukkan bakin da muka gayyata nan Allah ya mai kowa gidan shi lahiya Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ka liyantar da azuka mu kai mana makaraji na alkhairi Allahumma hasina aqibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyid dunya wa azab al akhirah Allahumma inna nas'aluka fi al khairati wa tarakul munkarat wa hubbul masakin wa anta tafsulana wa tarhamna wa idha arada fatan laqum fatan fana ghayr maftun nas'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yaqribuna ila hubbik اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin